Barka da zuwa tashar tsakar gida. Ana fargaba an kama Aminu J wasu masu adawa da gwamnatin Nijar sun ranta kansu da batun. A daren jiya wani labari ya fara kara idan dalin TikTok cewa wasu da ba a san ko suwaye ba sun je Abuja sun kame Aminu J Sai dai ana tunanin hakan yana da alaka da wakar da ya ta cin zarafin shugaban ƙasar Nijar ne, lamarin da ya zama wani abu ce ce a dandalin TikTok. yayin da wasu ke nema masa afuwa bayan fitowarsa da nuna damarsa gami da neman yafiya wasu kona ta da jijiyar wuya kan sai an kamo shi Allah da fitar da shi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun jama'a yanzu nan muka samu labari an kama Aminu a garin Abuja dama ya zo gida ziyara ya koma yau to a yau muke samun labari wasu sun tafi da shi babban damuwa mu shine ba mu san wace hukuma bane ba mu san su waye ba so jama'a da Allah da annabi mana baran addu'anku ku taya mu da addu'a Allah ya bayyana shi Allah ya sana cikin koshin lafiya Allah ya fito mana da shi sannan gwamnatin Nijar still muna daɗa baku hakuri don Allah da annabi a ƙara ƙara haƙuri a mana afuwa don Allah dan annabi jama'a ku taya mu ba da hakuri don Allah dan annabi Allah bayyana mana shi assalamu alaikum wa barakatu muna tare da ciyaman Idris Bambarewa mai gidan tambar marbanyan ya a inda ya ce yana da dan takaitaccen ala jawabin da zai yi a ah, jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatuhu wannan yaro dan Najeriya wanda ya magana ya zagi yan Nijar Aminu Jetown Aminu Jetown yaron mu ne kuma mun san irin halayen shi ya kamata ya fito kamar yadda ya fito ya bada hakuri jama'a da Allah sai hakuri kuma abin da ya bai kyauta ba saboda mu muke zuwa Nijar mun san irin mutuncin da yan Nijar suke daukan mu sun dauke mu ma fiye da yadda mu muka dauke su saboda mutane ne masu mutunci muna zuwa maradi muna zuwa zandar da sauransu ya kamata mu mutunta wayannan mutane sannan kuma kuskure ne abin da yayi amma ni a matsayina wanda zan bada shawara ina dan eh, bashi shawara ya yi sauri ya yi gaggawa ya ci gaba da bada hakuri saboda abin da ya bai adalci ba kuma shugaban kasar Nijar da na Najeriya kamar ɗaya ne saboda muna da kyakkyawan alaka da zumunci da su kuma wallahi ba wani ɗan Najeriya da zai shiga Nijar ya ce shi ba dauke shi da mutunci ba. Ya hazawa salam godiya nake. Aminu je ta amboi wallahi kowa ya bakka ba dan Allah ba babansa ya sha giya kuma kowa ya bakka karfin sa kafiya su munafukai ne kakka wani damu da su mutanen Nijar mutanen arziki ne wallahi mutanen Nijar sun yafe ma bi Lai mutanen Nijar ba su da rigo Allah ya daga kasar Nijar Allah ya muku albarka mutanen Nijar Aminu je Tamboy ci gaba da aikin alkhairi subhanallah yawancin komantar a ah, mu dai mu yaye ba abin da ya ba kai ba ka yaye ba kai an kace ma inda Allah bai yayi maka abun da kake yi na an kace maka kana shiga aljanna na mu tukan wanga generation da wuya a samu mai shiga aljanna kai tiktok inga dai da kake wagga tiktok dai da kake a tsaya tiktok yanzu da kake tiktok kana ah, ka yayi ma waɗanda sun kai lahi ba mata nawa video mata nawa ka kallo waɗa min bidiyon mata n'a ka lokal wannan haramun na ko ba haramun da mace nawa kake rubuta ma da ba muharramin ka ba muharram ka ba mace nawa ce yawa wannan duk ba haramun na ba an ce musulunci ba a son shi ko ana son shi me kana yin shi kai yana zagon no mu dai ba mu yayi ba ko ka ji a kai ba ka kishin kasa ka Niger kishin kasa Niger kai ni son Niger ita ce ba wanda yi ni son Niger na rantsi da Allah kai baka san Niger ba sai in kai ta ka tai watan kasa zaka san darajar Niger darajar kasar ka mutune na musulmi na kai musulmi na ka ya nemo ku gahara kai dai ko baka jin wai kai an nemi gahara tana manyan nama kai ba Michael kalkil da kai dan me yasa na mu talaka kullum muna da samun matsaloli tsakanin mu mu talaka muna cin juna kamar mu kai ko ka kahiri na kai mai lai ya so kashe ka kattai kace mai dan Allah dan annabi ka yahe min nayi kuskure dan Allah ban kara koma dan Allah dan annabi yana iya yayi ma wai kai musulmi dan wanka ya tambaye ku da Allah gawara mu ba mu yayi ai abun da yayi menene menene menene menene laihi nawa kai ma Allah kuma ka tai kai sallah Allah ya shi tausan ka yayi ma mu yan adam na ba komi na ba duk mutuwa muka kullun nafsin za'ikatul maut kun san ta kowani na sai ya dandane wata mutuwa sai ubangiji Allah to wanda yake gudan daraja dogon mu Allah ha shi dai kuma ya yayi mana layan mu ka zo ka ce an san wani layi in an yi shi kaga wanga abu an durkushe shi ka yi ma mutum layi an durkushe wanga abu da ni gani ai an buɗe shi bai kara komawa da yake ko in eh, mana hakan na me ana yayewa amma ciwon kullum akwai shi setu me ana yin kamar ba a komi Allah ya yi son wannan ku tashi ma mu tai mu yi sallah ana nan da kiran sallah masu zuwa masu yi sallar kai tunda na ga abun ya wara koma ma kamar jahilci wallahi na mun tila je vous aime i love you like you ina son ku sosai <laughs> mu beti sai dai batun kaman aminin ya zo da wani abu da ba a fahimta ba domin kuwa suna musanta batun bayan da abokinsa danfu shi ya fara kawo labarin wanda hakan ke bada tabbaci bugu da ƙari kwanaki uku zuwa hudu kenan bai wallafa komai a shafinsa ba haka zalika mun yi ƙoƙarin samun layin sama shi ma a kashe kafin labarin kama shin ma dai wani mabucin tiktok a sani Nijar mai suna Umar Weda ya bayyana an ba su saƙo su faɗa gargaɗi ga masu hawa wakacin mutuncin a tiktok da su kiyaye domin za a iya kama mutum da wannan ake ganin in dai an yi zama gami da bada bayanin za a kama masu hawa wakar alama ce ta ummul aba'isin wakar bai tsira ba duk da ya bada hakuri washe gari ko sai ga labarin kama aminin duk da kawai yanzu bamu da tabbacin sayin hancin kamun nasa an ba mu sako mu faɗa waɗanda suke hawa wannan wakan nan na cin mutuncin shugaban ƙasar Nijar an ce mu faɗa muku duk wanda an kama shi da irin wannan laifin ko an samu irin wannan bidiyo a cikin fejinsa duk abin da ya biyo baya shi ya jawa kansa ba wai mu muka faɗa ba an kira mu an gayyace mu mun je an yi taro an faɗa a gaban mu so saboda haka mu mun fito mu sanar da ku ne in ya so ka sauke in ya so ka bari sani ya rage maka kar a kama mutum a ce ba mu ba da shawara ba Allah sa mu dace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu muke samun labarin cewa an kama Aminu Jetown a batun da nake muku a halin yanzu Aminu Jetown a ina yake suwa suka kama shi babu wanda ya sani sai dai mu ce da muna baran addu'an al'umma baki ɗaya kuma har yau har gobe za mu fito muna bawa gwamnatin Nijar hakuri da 'yan Nijar gabaki ɗaya jama'a muna baran addu'an ku dama mun riga da mun san da cewa idan ka ɗauki hanyar gaskiya hanyar gaskiya tana da wahalan tafiya a gare ta kalubale da yawa zaka gani to Allah sa mu dace mutane da yawa suna tambaya na ya Aminu yake suwa suka kama Aminu wani hali yake Aminu Jetown to idan na ce muku ga yadda Aminu yake na muku karya dan ni kai na ma ban samu labari ba duk ta inda ya kamata a ce in samu labarin Aminu ban samu ba kuma duk wanda zai fito cikin social media ce muku ga halin da Aminu yake ciki a halin yanzu ya muku karya kuma bari in faɗa maka wani abu dan abin da baka sani ba dan an kama wani ko kuma wani ya shiga cikin wani hali kana jin daɗi kana murna to wallahi barin fada ma kai babban kuskure shin ka tabbatar da cewa karshen ka zai yi kyau Allah samu dace a yayin da ake wannan kuma kamar yadda lamarin ya zama wasu na goyon bayan kama mawaƙin wasu kuma na neman a yi masa afuwa daga ƙasar Nijar din wanda za a kira da dan adawa gwamnatin Nijar ɗin ne ya fito cikin ɓacin rai yana nuna rashin dacewar mai da hankali kan zagin shugaba da aka yi inda shi ba ma tabbatin zagin shugaban yake ba da gwamnatin gaba ɗaya yake adawa inda ya batu cikin kausa lafazi da yake cewa yan Nijar ina hankalin mu je muna da iranian muna da petrol muna da zinariya muna da sharbon muna da siman eh, amma kuma yanzu kuma cikin duniya kullum mu baya cikin duniya kuma kullum yan Nijar su ne ke wahala me ya amfani waɗannan abubuwan da ke gare mu ba su da amfani a gare mu kenan kamata yi duk gwamnati da za mu yi in ma a rufe abin ne ya babu wanda amfana a nijar mu san za a yi ma abin a rufe shi kashe amfani kowa a nijar tunda a yau kowa ya gani ma'adanun ƙasa na Nijar ba ƴan Nijar suke amfana ba suna amfanan turawa ne sai waɗannan azzaluman shugabin nan da ke gare mu kuma duk da haka wai mun nade hannun ƴan Nijar kullu ana ta ƴan Nijar su ne manyan wata kullu ana ɓata ƴan Nijar a cikin duniya ana ta ƴan Nijar su ne a baya me ku kuke gari ana ɓata ku a cikin duniya saboda mun saki kanmu mun wargaza kanmu dashi ne ake ɓata mu sai an ɓace kawai sai wani ɗan wani shan ya ɓace kawai da wata ƙasa ka zaka wai ga abin da shugabin nan ku suke yi zalunci da shugabin nan mu suke yi ba mu iya fitowa mu yi magana mu taka musu birki sai an ɓace ka da wani ƙasa zaka zakwa kana ta da jijiyoyin wuya na banza da wafi kannan ka nawa an kashe a Niger kai magana akan su iyayen ka nawa an kashe a Niger kai magana akan su sai akan wanda ya ɓace ka zaka kai magana kenan kun nuna muna ku ba ƙasar Nijar kuke so ba ba ƴan ƙasar Nijar kuke so ba abinda kuke so kuna son wannan shugaban shine kuke so ba ƴan ƙasar Nijar kuke so ba mun gano ku ai shekara nawa akai ana kashe mun ana kashe mu sojoji kun taba magana akan su shekara shekara nawa an kai ana kashe mu talakawa kun taba magana akan su sai saboda an ɓaci shugaban banza da yohi sai kun kuna kuna tada jujuyoyin wuya bacin ne an kai mai ba wai zakuwa ne an kai an kai yanka shi ba kai a yau shugaba in ya kasance azalumi ko da zakuwa ne an kai an kai yanka shi sai dai mu addu'a mu ce alhamdulillah an kawo da azalumin shugaba ba wai mu zaka muna bacin ɓacin junan mu ba su talakawan an kashe ba mutane ne ba su sojojin da an kashe ba mutane ne ba misa ba mun magana akan su sai akan an baci shugaba mu ta da mu ya ba bacin shi ne an kai ba su wanda an kashe fa an raba su da rayuwar su ne kuma sun tafi kenan ba za su ƙara dawowa ba kenan abinda muke yi a yau abin da muke yi a Niger bai da wani amfani shi yasa kullum kuke ganin yan Niger muna wahala kullum kuke ganin muna baya saboda har yau bamu hada kanmu ba har yau bamu hada kanmu ba ta za a yi arzikin da gare mu bamu hada kanmu ba zai yi mun amfani sai dai ya musu amfani su manyan da su da ɗiyansu kenan mu tsaya mu haɗa kan kiran da nake matasa kenan duk inda matashi ka ji wanga bidiyon ka yaɗa shi duk inda wani matashi yake jiya ya fito ya hidda tsoro a yi gwagwarmaya a yi yaƙi akan Nijar akan wannan zaluncin da ake yi muga kuma arzikin Nijar ya amfani ɗan ƙasar Nijar ko kai waye inda ɗan ƙasar Nijar ne mu kokar mu ga arzikin Nijar ya amfane ka amma bai yiwuwa mu zaka wai sunan muna gwagwarmaya wai nan kwato mu Nijar inci kuma muna cin junanmu wa mu me ya amfani abin da muke yi kenan Assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Abdullahi Yunus shugaban cibiyar magani na Kashful Alil.